أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أعظم مقاصد هذا الدين حفظ مصالح الناس ورفع المعاناة عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيتي فالرائي مسؤول عن دين الناس ومسؤول عن دنياهم ومسؤول عن أم عن أمنهم ومعاشهم عباد الله لو قيل لأحدكم فتنام الليلة لكن بلا كهرباء وبلا ماء وقد لا تأمن على نفسك وأهلك هل هل يهنأ لك النوم هل يطمئن قلبك تخيلوا هذا أيها الإخوة ليس ليوم واحد بل هو حال حال أناس يعيشونه كل يوم في فقد الماء أحيانا بفلوسك لا تجد ماء طفل يبكي من العطش وأم لا تجد ماء لأبنائها وأب يخرج في الظلام خائفا يبحث عن فطرة عن قطرة الماء أو أو لقمة عيش أي حياة هذه أي معاناة أعظم من هذه عباد الله هنا يظهر معنا المسؤولية وهنا يعرف صدق الرعاية وفقه الأولويات فليس الرائي من يملك السلطة فقط بل الرائي من يحمل هم الناس في قلبه عباد الله تخيلوا تلك الأسرة التي ذكرناها بيت بلا كهرباء وخزان بلا ماء وقلب مليء بالخوف هذه ليست قصة بل واقع يعيشه كثير من الناس وهنا, تتخ... وهنا تتجلى مسؤولية الرائي لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو أثرت بغلة في العراق لسئلت عنها أو لسئلت عنها يا عمر فكيف اليوم بأطفال يبكون من العطش وبأسر تعيش في الظلام وبناس يخافون على أنفسهم أيها المسلمون أيها المسلمون إن من أعظم واجبات الرأي توفير الأمن حتى يعيش الناس في طمأنينة ولا يخافون في بيوتهم ولا طرقاتهم توفير الكهرباء لتقوم بها مصالح الحياة وتستمر بها الأعمال والصناعات والشركات والمراكز الصحية توفير الماء وهو أصل الحياة وأساسها قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال سبحانه الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومولد الكهرباء يجب أن يكون على يد الحكومة لا على يد الأفراد حفظا للأرواح والأموال عباد الله إذا فقدت هذه النعم ضاقت الحياة وانتشرت المؤاناة وزاد الفقر والبطالة وهذا يوجب على كل مسؤول أن يتقي الله تعالى ويؤدي الأمانة ويجعل هموم الناس أولوياته قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون هذا يوم القيامة أيها الإخوة عباد الله تخيلوا يوم القيامة يؤتى بمسؤول ويسأل عن فقير جاء وعن مريض ترك وعن أسرة بلا ماء وعن أناس عاشوا في خوف عباد الله ماذا سيقول هذا الأب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله الرعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أيها المسلمون كما أن على الرائي واجبا فإن على الرائية أيضا أن تتقي الله وأن تصلح نفسها وأن تحافظ على الممتلكات العامة وأن تتعاون على الخير فلا أمن يتحقق مع الفساد ولا خدمات تستمر مع الإثمال الإصلاح مسؤولية الجميع ويجب على الحكومة الحكم على المؤتدين على الأنظمة وال وال والقرارات عباد الله نحن بحاجة إلى قلوب رحيمة وقيادات صادقة وأمال مخلصة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وصلوات الله وسلامه عليه bayan haka ya ‘yan uwa ina godiya ga Allah Ubangijin halittu wanda ya umarni da a yi adalci a kyautata tsakanin bayi da halittu ya hana zalunci ya hana ta'addanci godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. ina gode masa sannan ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin alkiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya uwa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai yana daga cikin manufofin addinin musulunci shi ne kiyaye maslahohi na al'umma kiyaye maslaha ta mutane da kuma ɗauke masu damuwa da ƙunci da ƙaƙani kayi shi yasa annabi ke cewa dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku makiyayi shine wanda zai shugaban da zai kiyaye ma al'umma addinin su ya kiyaye masu duniyar su rayuwarsu kenan ya kiyaye masu amincinsu zaman lafiya ya kiyaye masu faɗi tashi rayuwarsu yadda za su nemi me za su ci me za su sha wannan aikin shugaba ne mas'uliyya ce a kan shi ya ‘yan uwana musulmi mu sani da ɗayanmu za a ce wai zai iya bacci da daddare gidan nan nashi babu wuta gidan nan babu ruwa ya dawo babu ruwa sai an saya kuma na sayan ma da kuɗi babu sannan kuma in ya fita yana jin tsoro me zai same shi a karan kansa da rayuwarsa shan wannan zai iya bacci a wannan dare ya dawo gida ba wuta ba ruwa domin ruwan sai da wuta ake samun shi bohol ɗin sai da wuta rijiyoyi ba irin na da ba ne wannan bawan Allah yaya zai sami natsuwa a zuciyarsa ka tuna ya ɗan uwa wannan yau yana faruwa ba so ɗaya ba ba so biyu ba ko ba wai ga mutum ɗaya ba wannan garin namu yawancin al'umma masu rayuwa a awon igiya ban ce a GRA ba wannan bala'in kwanan nan abin da ake fama da shi kenan. Mai gida ya dawo ba ruwa, ba wuta, na sayan ma ka tsara ɗan garuwar ce maka babu an sayar. Wannan yanayin al'umma da yawa yau haka suke kwana, wannan shi ne halin da mutane suke ciki a wannan kwanakin na rashin ruwa da rashin wuta da rashin ƙaƙanikayi da ake ta fama da shi to wannan rayuwar ya ‘yan uwa akwai wanda ya sami ɗansa ƙarami yana ta kuka saboda mai yana fama da ƙishi uwar babu ruwa ta nema ta rasa Ya'yan da ruwan da za ta ba su akwai wanda ya fito da asuba ruwan alwala bai da shi ba a kwana da ruwa a gidan ba sannan wanda zai alwala babu wanda zai kama ruwa babu uban ya fita wajen neman ruwan duk wanda ya tsare ɗan garuwa in ma ya gan shi ya ce babu babu an tsayar da inda zai kai shi ya ɗan uwa wannan bawan Allah ya zuce shi take wani ya fita abin da zai ce ke nema ya rasa ya ɗan uwa wannan rayuwa mu kalle ta da kyau yaya irin wannan damuwar take yaya shugaba zai ji idan aka ce al'ummar su ne suna cikin wannan yanayi a nan ne za mu gane girma da muhimmancin shugabanci al'umma ba su zama babu shugaba Ya yasa annabi ya ce ko tafiya za a yi a sami shugaba a naɗa wanda zai jagoranci kuma a yi masa biyayya wannan shugaban kar a yi masa tawaye shugabanci daga sama zuwa ƙasa wajibi ne zama akwai biyayya tawaye ba tsari ne na musulunci ba wannan anan ne gaskiyar shugabanci zai bayyana da nauyin da aka ɗora ma shugaba da kuma ya tsaya ya sami fikihun da ake ce ma fiƙihul aulawiyat me ne aula me ya fi dacewa a yi a samar da wuta ta nefa wacce ita kuma za ta samar da ruwa za ta samar da sana'o'i za ta samar da ayyukan yi ita ce ya fi kamata bajan na jiha ko na ƙasa a karkata shi zuwa ga ƙasa ta sami wuta fawa cikakka wanda wannan zai sa a sami ruwan sha mai bohol ya murta ya samar wanda za su yi na sayarwar su ma ya wadata yara masu sana'a ɗinkuna yanzu ba a ɗinki irin na da a taka keke rijiya ba a haƙa irin ta da a sami ruwa sai da bohol bohol sai da wuta duk ababa yanzu sai da wuta ko wai a kaɗa kuɗaɗe a samar da cikakkiyar fawa ta wuta ba wannan ba kyauta ba yadda ake sai da layi yau na abin nan nefa na buga kati ita ma nefar a sayan mu al'umma yadda za su same da za su rayu ci sana'a aida za a kada budget na shekara guda bayan an cire abin da yake wajibi a samar da wuta standard yadda take sauran kasashen duniya wallahi da mun ci gaba jaha ba za ta dogara da wutar tarayya ba me yasa muke jin wata jaha a kudancin ƙasar nan tani Ta fi ƙarfin cewa tana jiran garan saboda ta samar da man fawa na nefa kamfanoni sun koma can an tarkata mu an banmu da kangwaye garin Kano da abin da Kano take samu wallahi za ta iya samu da wuta tata ta sayar ta shiriba sannan a sami arziki a wannan gari namu wannan kisar da nake gaya mana uwata ta shi ba ruwa ‘ya'yanta suna kuka uban ya dawo ya nemi na babu ‘yan uwa ba ƙista ba ce, haƙiƙa ne abu ne da ke faruwa a cikin al'ummanmu a sami gida ba wutan nefa, a sami ba ruwan sha, a sami ga tsoro ana fama wata unguwar tana fama da yara marasa kirki. Duk waɗannan abubuwa a nan ne wajen nauyi na shugabanninmu zai so su tsaya su kalli wannan, zai sa su yin kuka kamar yadda Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ya zai ji a ransa a ce a matsayina na ni Umar bagla alfadara nan shi yana majina, tana Iraki yi tuntuɗe a hanyar da ake tafiya da ita yaya Umar zai ji tambayar da za a yi man gaba gaban Ubangiji Umar ke faɗin wannan alfadara raƙuma doki ba a gyara mai hanyar da zai bi ba Umar yana ganin nauyi ne a kan shi Allah zai tambaye shi to ina ga al'umma na kwana da kishi ko ina yau yawo ake da yan garuwa ya na za su kai ruwa ba garuruwan Kano na gefe ba ba cikin birnin ba ko ina ashe shekaga gaba ɗaya yan majalisa na Kano da kwamishinoni da gwamna su zauna su yanke shawarar za mu samar da wuta ta Kano wacce wutar za ta samar da sauran abubuwa suka yi wannan ba laifi ba ne sun yi abin da yake cewa fiqhul awlawiyya me ya fi cancanta mu yi wanda al'umma shine rayuwarsu shi wannan ruwa 'yan uwa da muke ji wallahi shine rayuwa in babu ruwa babu rayuwa in babu ruwa babu ibada in babu ruwa babu abubuwa da yawa to yau ana kwana yaro ya kwana da kishi uwa ta kwana da kishi uba ya rasa yadda zai yi saboda yana cikin bakin ciki gidan shi babu ruwa ba ruwan wanka ba ruwan alwala ba ruwan zagawa babu ruwan sha saboda ruwan babu shi kuma hukuma tun da nefan nan samar da ita wutan nan za a iya samar da ita wacce za ta zama ta ainihin gwamnati ko da wasu masu kuɗi da za su haɗa kai a samar da ita kuma a sai da ita kamar da muke sayan kati na bugawa kowa ya saya gwargwadon bukatar shi yadda za mu sami ruwa yadda yaranmu za su sami sana'a yi amma an manta har ka ji an ce ai gidan gwamnatin tarayya ma na Abuja sun samar da solar su ba ruwansu da nefa kenan to wannan ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah ma'ana su sun fita daga matsala kenan amma al'umma suna cikin matsala ya ƴan uwa mu sani wannan tashin hankali ne babba wajibi ne ga shugabanni su kula da ɓangare guda uku bangaren tsaro zaman lafiya wajibi ne shugaba ba zai bacci ba hankalinsa ba zai kwanta ba idan ƙasarsa ana ta zubar da jini ana zubar da rawan ana kashe rawuka da can da can kuma a tashi za a yi abu ba za ka ji an yi shi bisa adalci ba a ce wani wata jiha an je an kai hari an tashi an kai masu ziyara an jajanta masu an ce za a sa masu titilu wajen dubu biyar nan jihohinmu ana ta kai hare-hare ba mu ji an taso an kawo ziyara ba ba mu ji an ce za a sa masu fitilu na tsaro ba wannan akwai nau'i na rashin adalci shugaba kamata ya zama adali duk da nan da can duka nashi ne kuma wajibi in ya yi a can ya yi a can idan an sama Legas fitilu na tsaro yanzu an sama Enugu an sama Jos ya kamata Kano ma a sa ya kamata Sokoto a sa ya kamata wajibi ya zama a rika adalci akan harkar ta tsaro ya ‘yan uwa ba shugaba bai kamata ya bacci hanyoyi babu zaman lafiya gidaddaji ana kai hare-hare ɓangaren wuta da ne magana wajibi ne a zamaninmu na yau duk ƙasar da ba ta fi ƙarfin wuta ba wannan ƙasa tana cikin tashin hankali domin da wutan nan ake komai da ita ake samar da duk wani harka na kamfani yau da za a samar da abin da zai producing da wata masana'anta da wasu ayyuka da ake yi da harkar lafiya ka je asibiti a ce maka test ɗin babu wutar da za a yi wannan gwajin da mara lafiya nan ana ji ana gani an kai test ba a yi ba saboda babu wuta da za a yi wannan test ɗin ya jama'a me yasa ba mu da fiqhul aulawiyya me ya cancanta mu fara gabatarwa mu yi in mun gama sannan sai mu jawo a yi magana na abuwa na rayuwa na jin daɗi abu na uku shine ruwa ruwa 'yan uwa wajibi ne domin shi ne rayuwa tushen rayuwa da ginshikinta Ya sa Allah ya ce mun sanya wato rayuwa a cikin komai mun sa shi a cikin ruwa kowace irin rayuwa daidai da ƙwarin nan da kuke gani tsuntsaye dabbobi kai hatta ababen da ba su da rai suna amfanuwa da ruwa wannan danshin nashi wannan wato ni'imar tashi suna amfani da shi to don me yasa ba mu da ruwa kuma an ƙyamai da hankali kan ruwa ya kamata mu sani da abin da Allah ya goranta ma mutanen Makka ya ce su ne wato Allah shi ne wanda ya ciyar da su daga yunwa da suke ciki sannan kuma bayan nan ya amintar da su daga tsoro ababen nan biye goranta masu in ka sami wato security harkar amnu ka sami aka kawo maka da yunwa shikina an gama maka komai sai za ka fita ka nemi abinci sai za ka fita ka nemi kuma sauran rayuwa amma an ba ƙasa cikin yunwa an ba ta cikin rashin ruwa cikin rashin tsaro to ina wannan shugabancin me zai faɗa ma Allah gobe kiyama mu sani abin da ya kamata wuta mu gwamnati ta zama a hannunta da wanda za su zuba jarin su ta zama a centralizing in nefa ko in ce wuta domin hatta kasunin mu gobare da take ta faruwa sababin ta sakin wuta ta zama hannun individual na 'yan kasuwa wancan ya jona daidai wancan ya jona illegal wancan ya ja ba daidai ba idan gobara ta tashi ba za ta iya shagon shi ba amma da an haɗa wutan nan da rana a sayan makasuni da kamfanoni da daddare a kaɗo ta gidaje a sayar masu wallahi gwamnati za ta ciri ba. sannan 'yan kasuwan da suka zuba jari za su ciri ba kuma za a zauna lafiya za mu daina waccan hasara ta gobara 'ya'yan uwana musulmi mu sani lallai wannan zai sa a kare rayuka a kuma sami sana'o'i a cikinmu mu sani lalle rashin wannan ni'imomi yau da muke fama da su rashin wuta da rashin ainihin wato ruwa da rashin tsaro babban matsala ce babba wacce ta sa rayuwarmu cikin kunci cikin rashin jin daɗi sai talauci ke ƙara baibaye mu sai zaman kashe wando yara saboda mai yaro yana so ya sana'a babu ya iya ɗinki ɗinkin nan na zamani sai da wuta ake yi babu wutar da zai yi. sana'o'i da yawa kwamfuta nan wayan nan ta hannunka da ka zauna ba wutar da za ka caji ka zama kurma ba wanda zai bugo maka ba wanda za ka buga mawa ya ‘yan uwa mu sani wajibi ne ga shugabanninmu yi karatun tanatsu manya wanda suke da haƙƙi su faɗi a ji don faɗi irin wannan a matsayin wa'azi ba lallai ba ne ya shiga amma ya kamata wanda suka isa su faɗi su faɗi maganan nan babba ce wallahi rashin ruwa da ake fama a garin nan ya wuce duk inda ake tsammani shugabanni su ji tsoron Allah amana aka ba su shugabanci ba wai ni shugaba ne kaɗai a'a amana ce kuma wajibi ne shi shugaba ya riƙa jin raɗaɗi da zugi na talakawan shi da suke fama da shi Umar aka yi yunwa aka yi fari wata shekara a Madina ba abinci sai gurasa ake ci da ruwa Umar zai iya ci da mai yace shi ma da ruwan zai ci Don ya jira ɗaɗɗin da talakawa suke ji ya jama'a abin da ya kamata kenan saboda abin da Allah ke cewa gobe ƙiyama wanda aka ɗora musu nauyi ba su kula da shi ba Allah zai ce wa kifuhum ku tsai da su innahum mas'ulun wanda za a tambaye su ne yanzu yaya nauyin da kuka karɓa ko kuka nema ko aka ɗora maku? kun aiwatar da shi ko ba ku aiwatar ba ‘ya'yan uwana musulmi mu kwalli wannan ko a nan duniya ga shi na wanda ake kamawa a tsare su a fara masu tambayoyi ba da hankalin suke tashi balle tsarewa irin ta ubangiji tsarewa irin ta mala'iku ta gobe ƙiyama da ba beli ba wata kotu da za ka ɗaga ƙara ta yi laifin an kama ta da shi saboda haka ‘ya'yan uwa za a tsare mutum a tambaye game da wani fakiri ya ta fama da yunwa ƙarƙashinsa ko wani mara lafiya da aka watsar da shi ba asibiti ba magani ko wata famili da suke fama da rashin ruwa yaya za a tambaye shi a wannan lokaci yaya waɗannan al'ummar tasa yaya matsayinsu yaya nauyin ya sauke ko kuwa babu ruwan shi ana can ana ta fama ya za a yi tunanin tenuwa ya za a ci gaba waɗannan abubuwa mulki na Allah ne wanda duk Allah ya ba zai baka da sun dawo su sauke nauyi wallahi sai Allah ya ba su abin cikin sauƙi. amma a bar abin da yake wajibi a tafi ana abin da yake ba shine wajibi ba wannan akwai abin tsoro ya 'yan uwa ku duba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da annabi ke cewa babu wani bawa da aka ba shi kiwon talakawansa wato ainihin al'ummarsa kenan ya mutu ranar da zai mutu yana mai ha'inta su yana masu algusu face sai an haramta masu shiga aljanna sai an haramta masu shiga aljanna wannan hadisi yana da haɗarin gaske kowace irin mas'uliya ce aka ɗora maka ya kamata ka kiyaye ka zama ka ba da haƙi ba tare da kayan abinda ba daidai ba ya ‘ya'yan uwa musulmi mu sani lallai shugabanci wajibi ne a sauke nauyi ga talakawa su ma talakawa wajibi ne su sauke nauyinsu ji tsoron Allah su taimaka wa shugabanninsu wajen gyara ƙasa da gyara al'umma da yawa za ka ga ƙasar nan hukuma ta samar da abu amma sai ka ga al'umma sun tamfarin ɗin wannan abin yanzu ka dubi garin nan an sa danjoji amma danjojin kusan ba sa aiki kowa ya zo sai danna ya wuce kawai ga danjar amma danjar ba ta aiki an ba a aiki da ita saboda ba bin doka saboda an bar mutane ba hukunci in ya wuce ba wanda zai hukunta shi shi ya sa mun zama kamar gari wanda yake ba na masu hankali ba wajibi ne mu ma talakawa mu zama masu biyayya ga shugabanninmu mu zama masu girmama na sama da mu mu zama masu kula da cewa shi fa gyara ana son shi kowa sai ya ba da gudunmuwarsa shugabanni su ba da nasu wanda ake shugabanta su ma haka hukuma wanda ya karya wata doka ta ɗau mataki a kan shi na masa hukuncin da ya dace da shi mu sani lalle muna da tsananin bukata a wannan zamani da wannan lokaci da muke fama da ƙarancin ruwa da ƙarancin wuta da ƙarancin abubuwa na rayuwa mu samu zukata masu tausayi zukatanmu mu gyara su tausayi ya shiga cikinsu sannan mu sami jagorori na gaskiya masu adalci mu sami ayyuka na tsoron Allah na ikhlasi ba aikin da kake don a ce kayi ba waɗannan zukata namu dole ne mu gyara su in muna so mu sami canji inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza ma mutane halin da suke ciki na rashin daɗi har sai sun canza da kansu Allah ka ba mu ikon canzawa Allah ka ba mu ikon canzawa Allah ka taimaki shugabanninmu ka riko da hannunsu ka ba su ikon gyarawa ka azurta su da yin adalci ka azurta su da yin ikhlasi ka sanya su su rika jin raɗaɗi da zugi na abin da talakawansu suke ji ka azurta su da sama mana aminci a wannan ƙasa tamu da wannan gari namu ka azurta mu da ruwa mai daɗi ruwa mai tsarki ruwa mai amfani mai albarka ka azurta mu da wuta da za ta zama sababin wato haɓaka arzikinmu Allah ka tunkuɗe mana abubuwa na tsoro da firgici da talauci da bala'i da kakanikayi Allah ka ba mu zaman lafiya Allahumma aizal islamul muslimin wa azil shirku wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa habibhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna jami'an min ar-rashidin bi rahmatika arhamar rahimin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله